صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد sauraro kun kama radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na kokun san afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na kokun san Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar goma sha tara ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da 24 ga watan Rabi'u Thani na shekara hudu Hijira ga Mariya. Masu saurari kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma 19 ga watan nuwamban shekara ta da da tara saba'in bakwai shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ya kai wata ziyara isra'ila inda ya gana da shugaban yahudawan isra'ilan ya kuma ziyarci birnin kudus da sauran yankunan falasɗinawa da suke karkashin mamayar yahudawa wannan ziyara ta shugaban kasar masar daya daga cikin manyan kasashen larabawa ta bakanta wa al'ummomin larabawa da na musulmi inda falasinawa suka yi ta gudanar da zanga-zangar allah wadai da wannan ziyara wadda suke kallanta a matsayin amincewa da mamiyar isra'ila da take yi wa falasdino a hukumance bayan haka kuma ba da jimawa ba anwar sadat ya rataba hannu akan amincewa da samuwar isra'ilan tare da kulla alaka da ita yarjejeniyar da ake kira da camp david wanda hakan ya har larabawa da kuma wasu daga cikin kasashen musulmi inda daga lokacin ne kasashen larabawa suka yanke alaka da masar baki daya kamar kuma wasu daga cikin kasashen musulmi ma sun dauki irin wannan matakin saboda abin da masar ta yi na amincewa da isra'ila a hukumance har ma ta kwalla alaka ta diplomasiya da isra'ila wanda gwamnatocin larabawa suke kallon hakan a matsayin cin amana wannan lamari dai ya jawo rarrabar kawuna a tsakanin al'ummar kasar masar inda gwamnati da waɗanda suke mara mata baya suka amince da hakan yadda kuma sauran al'ummar ƙasa suke adawa da matakin da ƙarshe dai a cikin shekarar ta 1981 a lokacin da ake taron ranar ƙasa a yadda anwar sadat yake karɓar faritin bin girma daga rundunonin sojin ƙasar ta masar a birnin alkahira ɗaya daga cikin jami'an sojin ƙasar mai suna khalid islambol ya harbe shi da bindiga a wurin taron a nan take kuma ya mutu yanke khalid islambol hukuncin kisa tare da wasu daga cikin sojin kasar da ake zargin cewa sun hada baki da shi wajen aiwatar da kisan da aka yi wa anwar sadat an kuma zartar da hukuncin kisan ba da jimawa ba masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla yanzu kuma ga labarun duniya da dumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran junjin halin musulunci a nan kasar iran ya ce kasashen yamma sun kasa jurewa irin ci gaba na zamani wanda iran take yi shi yasa suka sa ta a gaba minista harkokin wajen kasar iran ya ce iran za ta mai da martani da ya dace kan matakin da hukumar iaea e ta dauka a kan iran sannan za ku ji cewa kungiyar tarayyar turai ta yi barazanar barin taron dumamar yanayi na kasar masar yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjuya hali musulunci na kasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa kasashen yamma sun kasa jurewa irin ci gaban zamani da kasar iran take yi shi yasa suka sa ta a gaba tare da haddasa rikici a cikin kasar a baya-bayan nan kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto imam said alil khamna'i yana faɗar haka a safiyar yau asabar a lokacin da ke jawabi a gaban mutanen lardin isfahan wanda suka kawo masa ziyara a gidansa nan birnin tehran imam hamna'i ya kara da cewa ci gaba na zamani da ƙasar iran take samu ya sanya tsarin demokuraɗiyya mai sassauci ta ƙasashen yamma cikin ayar tambaya don ba sa son ganin wata aƙida ta siyasa wacce ba irin tasu ba ta sami ci gaba a duniya ya ce gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta nuna duniya cewa tsarin demokuraɗiyya yana kan hanyar shiga kwandon shara na siyasa a duniya jagoran ya kara da cewa kasashen yamma sun arzuta su da arzikin wasu kasashen duniya da suka yi musu mulkin mallaka sannan suka ci gaba da danne su jagoran ya kammala da cewa idan da jamhuriyar musulunci ta iran ba ta sami ci gaban zamani kamar yadda take yi a halin yanzu ba to da matsin lamban da kasashen yamma suke mata ba zai kai tsananin na yanzu ba ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa gwamnatin kasar iran za ta mai da martani da ya dace kan hukumar iaea e ko kuma gwamnonin hukumar wato bog a takaice kan kuduri mai kushe kasar iran da suka samar a makon da ya gabata kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen kasar ta iran yana bayyana haka yau asabar a lokacin da yake jawabi ga 'yan jarida tare da takwaransa na kasar oman said badr al-busaidi wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran abdullahiyan ya kara da cewa hukumar ta ɗauki matakin da bai dace ba kan ƙasar iran a yayin da a makon da ya gabata tawaga daga ƙasar iran ta je birnin vienna inda hukumar ta tabbatar mata cewa ba wata matsala da ƙarshe dai ya zargi hukumar da ha'inci da kuma yaudara a cikin ayyukansu sai dai ministan bai bayyana irin matakin da gwamnatin kasar iran za ta ɗauka ba ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi kira ga kasashen duniya da su yi allah wadai da ayyukan ta'addancin da ke faruwa a kasar a cikin 'yan makonnin da suka gabata don kawo ƙarshen sa kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran yana kalto majiyar ma'aikatar na faɗar haka a yau asabar majiyar ta kara da cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a garuruwan ize esfahan da kuma mashhad wasu 'yan ta'adda sun kashe mutanen gari da kuma jami'an tsaro wanda suke kokarin tabbatar da zaman lafiya a kasar ba tare da wani laifi ba labarin ya kara da cewa shirun da kasashen duniya suke yi dangane da ayyukan ta'addanci da ke faruwa a kasar iran yana daidai da goyon baya ga 'yan ta'addan daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta yi allah wadai da wa'annan ayyukan ta'addanci ta kuma mika ta'aziyarta ga mutanen ƙasar iran da kuma iyalan wa'anda suka rasa rayukansu ko kuma suka jikata a hare-haren da ake kai masu a 'yan makonni da suka gabata sannan ta yi fatan saurin warkewa ga waɗanda suka ji rauni a wa'annan ayyukan ta'addanci masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministocin kasashen turai a taron ɗumamar yanayi ta cop 24 a ƙasar masar sun yi barazanar barin taron bayan da suka ga cewa sakamakon taron ya gaza abin da suke tsammanin za a cimma a taron rage dumamar yanayi da digiri ɗaya da rabi kamfanin dinancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto ministan ruwa da yanayi na tarayyar turai yana cewa abinda ya gani a jawabin bayan taro na safiyar yau asabar ya kashe masa gwiwa don idan an tsaya kan abinda ya gaza taron yanayi na baya miliyoyin mutane a duniya za su ci gaba da fama da karancin ruwa da kuma abinci ya kuma nuna ya yatsun zargi ga kasashen saudiya da kuma china kan wannan sakamakon taron sai dai sami shukri minista harkokin wajen kasar masar ya kare sakamakon taron ya kuma kara da cewa wannan zai biya bukatar rage dumamar yanayi da digiri ɗaya da rabi kamar yadda ake bukata. sojojin gwamnatin ƙasar syria sun tilasta wa tawagar motocin yaƙi na amurka wanda suke mamaye da lardin hasaka na arewacin ƙasar komawa daga inda suka fito kamfanin dilacin labarun sana na gwamnatin ƙasar syria ya kara da cewa tawagar motocin yaƙin masu sulke na amurka guda hudu ne suke son wucewa ta garin adamakiya amma sojojin syria suka toshe hanyar wanda ya tilasta sojojin na amurka ja da baya da kuma komawa daga inda suka fito a jiya juma'a labarin ya kara da cewa kafin haka ma dai mutanen garin albuladiya na yankin hasaka sun toshe hanya ga motocin yaƙi na amurka wanda suke son ratsawa ta garinsu wanda shi ma ya tilasta musu komawa daga inda suka fito amurka dai tana mamaye da wasu yankuna masu arzikin man fetur da kayayyakin noma a arewacin kasar siriya tun shekara ta 2014 da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda ta kirkiro da kanta masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan yanzu sai a ga zama domin a shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo gargaɗin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan da yi ne kan sanya kafar wando ɗaya da duk mai ƙoƙarin raba kan rundunar sojin ƙasar da ni sunusunti Abdullahi zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar sudan general abdul fatah al burhan ya yi furuci da cewa akwai yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin rundunar sojin kasar daga mayyar rundunar adalci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan wacce ta kunshi tawagar bangarorin ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasar kasar da suka cimma yarjejeniyar kafa gwamnati gwamnatin rikon kwarya a kasar ta sudan tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 general burhan yana mai jaddada cewa ba za su taɓa lamintar komawa ga mulkin soji a sudan ba kuma ba za su bari wani bangare ya ruguza rundunar sojin kasar ba a jawabin da ya gabatar a gaban jami'ai da sojoji a sansanin almarhiyat da ke garin ondurman da ke gefen birnin hartum fadar mulkin kasar general janaral abdul fata al burhan ya jaddada cewa suna tabbatar wa al'ummar sudan cewa lalle za su ci gaba da ƙoƙarin ganin sun wanzar da zaman lafiya da kasancewar sudan ƙasa ɗaya dunkwalalliya tare da jaddada wajabcin kare ƙasa da al'ummarta a matsayin haƙƙin da ya rataye a wuyarsu hakanan general burhan ya jaddada cewa ba za su taɓa barin wani bangare ya ɗauki matakin raba kan rundunar sojin ƙasar ba don haka duk wani mutum da yake tsoma baki a harkokin rundunar sojin sudan tare da ƙoƙarin tunzura sojoji lalle za su ɗauke shi a matsayin maƙiyi kuma mai cin amanar ƙasa saboda haka ya gargaɗi duk wani bangare da ke da wannan mummunar manufa da ya canza ta gami da nisantar tsoma baki a harkokin sojin sudan da kamewa daga ga tunzura jami'an soji kamar yadda a jawabin nasa janaral burhan ya furuci da cewa tabbas rundunar sojin sudan tana buƙatar ganin an koma ga mulkin fararen hula a ƙasar ta hanyar ingantacciyar tsarin dimokuraɗiyya tare da samun cikakken goyon bayan sojin ƙasar hakanan ya yi nuni da cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin sudan da ƙasashen da suke makwabtaka da ita kuma babu wani saɓani ko rikici a tsakaninsu kafin jawabin da ya gabatar a gaban jami'ai da sojoji a sansanin almarhiyat da ke garin omdurman babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya gabatar da jawabi a sansanin sojin hattab da ke shiyar arewacin birnin hartum fadar mulkin kasar da a ciki ya yi gargaɗi mai tsauri kan 'yan tsohuwar jam'iyyar da ta mulki kasar ta national congress party da kuma 'yan kungiyar harkar musulunci da suke fakewa a bayan rundunar sojin kasar da nufin cimma wasu munanan manufofinsu yana mai jaddada cewa rundunar sojin sudan ba ta goyon bayan wani bangare ko jam'iyyar siyasar kasar har ila yau general burhan ya bayyana cewa masu zargin rundunar sojin sudan da goyon bayan wata jam'iyya suna zargi ne akan rashin dalili ko madogara saboda rundunar sojin kasar ba ta goyon bayan wani bangare ko jam'iyya kuma babu wata rana da ta ɗauki matakin kare wani bangare ko jam'iyyar siyasar kasar sakamakon haka ya jaddada cewa rundunar sojin sudan ba za ta taɓa amincewa da wani bangare ko jam'iyyar siyasa ya yi amfani da ita domin kaiwa ga madafun ikon kasar ba shin tsohuwar jam'iyyar da ta mulki kasar ce ta national congress party ko kuma kungiyar harkar musulunci ce ko kuma wasu ne na daban saboda rundunar sojin sudan cibiya ce mai zaman kanta da take daukan dukkanin 'yan kasar sudan a matsayin mataki guda babu bambanci a tsakaninsu kuma babban aikin ta shine kare tsaron kasa da wanzar da zaman lafiyarta tun a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 ce rundunar sojin sudan ta kifar da gwamnatin umar hassan albashir da ya mulki kasar tun daga shekara ta 1989 zuwa 2019 tsawon shekaru 30 kenan bayan da al'ummar sudan ta dinga gudanar da zanga-zangar lumana kan nuna yayyarta ga gwamnatin kasar tare da ɗaukar ta a matsayin gwamnatin kama karya tun daga ƙarshen shekara ta 2018 tare da zargin gwamnatin da rashin baka komai a fagen inganta harkar tattalin arzikin kasar da ta fuskanci mummunar matsala. a bayan jawabin da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya gabatar a marhiyat da ke garin ondurman da ke gefen birnin hartum fadar mulkin kasar kwatsam a wani matakin bazata sai ga wata sanarwa daga wani gungun tsoffin sojojin kasar da suka yi ritaya a birnin hartum fadar mulkin kasar a ranar lahadin da ta gabata cewa gungun tsoffin sojoji da suka yi ritaya daga aikin soji sun sanar da kafa wata jam'iyyar siyasa mai suna kungiyar rundunar sojin ƙasa wacce suka bayyana ta da cewar kungiyar an kafa ta ce da nufin samar da daidaito a tsakanin rundunar sojin sudan da wanzar da adalci a halin zamantakewar al'ummar kasar a jawabin da ya fito daga bakin jagoran kungiyar ya bayyana cewa manufar kungiyar su ita ce yin watsi da yarjejeniyar da aka cimma ta zaman lafiya da sulhu tsakanin gwamnati rikon kwaryar sudan da tsoffin kungiyoyin 'yan tawayen kasar da suke lardunan darfur da ke yammacin kasar da na lardin blue nile da kuma na kudancin kurdufan a birnin juba fadar mulkin kasar sudan ta kudu a shekara ta 2020 wannan sanarwar an bayyana ta a matsayin matakin nuna karfin zuciya da tsaurin ido ga shugabannin rundunar sojin sudan da suke rike da madafin iko a kasar a halin yanzu musamman ganin yadda sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al burhan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙarƙashin gwamnati rikon kwaliyar kasar yake gargadin 'yan siyasa kan nisantar daukan matakin tsoma baki a harkokin rundunar sojin kasar a jawabin da ya gabatar a yankin marhiyat da ke shiyar arewacin birnin khartoum fadar mulkin kasar inda ya jaddada haɗin kan jami'an tsaron kasar da buƙatar ganin sun kare harkokin tsaron sudan tare da shirinsu na kalubalantar duk wanda ya yi gigin tsoma baki a harkokin da suka shafi rundunar tsaron kasar ta sudan da alama dai sawarmi khalid sa'ad tsohon kakakin rundunar sojin kasar a zamanin tsohuwar hambararriyar gwamnatin mulkin soji ta umar hassan albashir ne ke jagorantar sabuwar kungiyar kuma ya yi ritaya ce a shekara ta 2019 bayan dan gajeren lokaci da mayar da shi sashen rundunar tallafin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar a gwamnatin rikon ƙwaryar sudan Sudan. bayan 'yan sa'o'i kaɗan da fitar da sanarwar ƙungiyar ta tsofin sojojin shugaban hukumar leƙen asirin rundunar sojin sudan ba tare da wata nawa ba ya ba da umarnin yin awon gaba da sawarmi khalid da abokansa domin gudanar da tambayoyi gare su kamar yadda wata majiyar soji ta bayyana cewa hakika halin da ake ciki a kasar ta rudani ita ce ta sanya tsoffin jami'an sojin suka fito fili suka bayyana tawayensu ga siyasar rundunar sojin kasar tunanin kafa sabuwar kungiyar tsoffin sojoji ya samo asali ne da nufin samar da daidaiton sojoji a shiyoyin kasar irin arewacin sudan da tsakiyar kasar da kuma yankunan kurdufan ganin sauran lardunan kasar suna da kungiyoyi masu dauke da makamai bisa da awarka kare kansu ko dawo da haƙoƙinsu da suka saraya don haka ya zame dole ga sabuwar kungiyar ta samu sojoji da mayakanta domin kada wasu su tauye musu haƙƙi kamar yadda sawarmi khalid sa'ad ya faɗa a wurin taron manema labarai da ya gudanar a lokacin shelanta su. hakanan sawarmi khalid ya yi magana game da yadda tsaffin kungiyoyin 'yan tawaye da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwaryar kasar a birnin juba na kasar sudan ta kudu da cewa sun samar wa kansu samuwa a fagen siyasa da na soji duk da karancin mayakansu yana mai bayyana cewa sabuwar kungiyansu tana da dubban mayaka a sassa daban-daban na kasar da suka hada da lardunan tsakiya da arewaci da kuma kurdufan Khalid Sa'ad ya kara da cewa waɗannan mayaka suna ƙoƙarin cimma muradu 28 da suka hada da soke yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da aka rattaba hannu a kai a zaman taron birnin juba yana mai nuni da yadda aka mayar da yankunan tsakiya da arewacin ƙasar saniyar ware da rashin basu wani mukamin gwamnati tsawon lokacin da suka shuɗe bayan juyin juyin halin ƙasar saboda al'ummun waɗannan yankuna ba su kafa ƙungiyoyin soji ba kamar yadda ƙungiyoyin yankin darfur suka yi a fili yake cewa kungiyoyin 'yan tawayen yankin darfur da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwaliyar kasar ta yanzu sun shafe tsawon shekaru suna yaƙi da rundunar sojin sudan tun daga shekara ta 2003 sakamakon haka sawarmi khalid sa'ad ke cewa sabuwar kungiyar su ba ta da niyyar shiga yaƙi da rundunar sojin kasar lamarin da wani masanin harkokin soji ya bayyana maganar sawarmi da cewa maganganu ne masu karo da juna sakamakon halin rashin hujja suka sanya sabuwar kungiyar ta bayyana kanta ta wannan hanyar a nashi bangaren masanin harkokin tsaro amin ismail majuzub yana bayyana sanarwar wannan sabuwar kungiya da cewa kungiya ce da ta fito domin tallata kanta amma ba ta da wata alaka da tsoffin rundunar sojin kasar ko wata runduna ta daban kawai dai wasu gungun mutane ne da suka fito domin haifar da rudani a fagen siyasar kasar masanin harkokin tsaron ya kara da cewa kama shugabannin kungiyar yana nuni da kawo ƙarshen su ba tare da yin wani tasiri a fagen siyasa da tsaron kasar ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ma sauraro ga shirinku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum muryoyin masu saurare barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin goshi lafiya ina son ku bani dama mun isar da sakonnin gaishe gaishe na na karshen mako kamar su jibrin kunga akwai awal abubakar dindima akwai abokina mamma abdullahi gidan magaji ta wajen furiyar nijar akwai iliya shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai abokina hassan barka mai gabatar da shiri akwai kuma ibrahim fulani ya yari mai arsenal har da usman direban bajet gamji da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musulunci mai magana da wani alhaji Abdul Agada naija a wakka dama da kuke bamu damu gaida yan uwa da na arziki ina gaida jagoran shirin namu a san barka ina gaida bukar roga roga ina gaida miji soja mai adaidaita sabuwan wanda ke zanda ina gaida lettoro wanda wanda yake zandau ina gaida alkasim wanda yake agadas ina gaida banzema wanda yake agadas ina gaida ayuba wanda yake zandau ina gaida sabu wanda yake zanda ina gaida mishi soja mai adaidaita sabu zanda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu idan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini fulasu rijiyar lemo mazaunin akara gana da farko da ina gaishe da mai gabatar da wannan shiri sannan kuma ina gaishe da abokina atiku dan yarba barbarezo da ke nan akara da kuma alisarkin yaƙi nima da tukurfi mc rimawa da muhammadu shehu mararraba ƙuri da kuma sani muhammad cindo unguwar karofin mada madaki da kuma mudassir muhammad tafawa balewa da 'yan kungiyar abokan juna da ke dukkaninsu da ke rijiyar lemo karamar hukumar dala ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da dukkanin kuma masu sauraron ku a daidai wannan lokaci mai magana da radini plus rijiyar lemo mazaunin akara ghana Assalamu alaikum Radio Iran. A ina son ku bani dama domin isar da gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Na farko dai a ina son in gabatar da sakon gaisuwa ta ga shi mai gabatar buƙatar shiri da dukkan sauran daukacin ma'aikatan da ke gidan wannan redu duty announcer presenter na biyu kuma ina son isar da sakon gaisuwa ta ga yusuf madattai a na uku kuma ina son in isar da gaisuwa ta ga kabiru tela da magaram a na biyu na uku ina son isar da gaisuwa ta daga haɗaɓe mai kwamfuta mai yama da kuma dan asan mai fata ya wuri malam anko malamin makaranta ya wuri a diga ga dan mutanen warje da dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo da na waje mutanen waje da kuma cikin najeriya na gode ahmad ladan girkau a tashi lahiya assalamu alaikum radio boh hausa ta hira mai magana sa'adu isa jamhuri nijar jihar tawa lawai ce ya mazauni kasar gambia yau zan gada a yan gurfa abokan juna da farko ina gaida abokina abbas mazauni kasar togo ina gaida harashi abokina mazauni kasar burkina ina gaida abokina na mazauni kasar burkina faso ina gaida abokina buhari mazauni mazaunin kasar senegal yana gaida abokina shahu lawai goje yana gaida abokina ma'azu kusu lawai goje yana gaida abokina salili alhaji imo lawai dan hayi yana gaida abokina lawali ibrahima lawai cediya yana gaida abokina abu shafi'u lawai dan hayi yana gaida abokina rashidu lawai dan hayi yana gaida abokina kuma ayuba lawai dan hayi yana gaida abokina dan modi lawai cediya a ah, mai magana sa'adu isa a jamhuriyar nijar jihar tawala wacce ɗaya mazaunin ƙasar gambia na gode biyu hausa a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusa local government magami ina amfani da wannan dama domin na isar da saƙon sada zumunci na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri malam hassan barka da wannan lokaci da kai da da dukkan abokan aikinka ina gaishe da kwamarar iliyasu jigawa ina maka barka da wannan lokaci da kwamarar ibrahim jigawa kai ma ina maka barka da wannan lokaci da kuma gaisuwa ta zuwa ta gaba ina gaishe da gwani ali gamadan da ke birnin kano ta kai local government ina maka barka da wannan lokaci ina gaishe da nazifi ibrahim rugal malam shagari sokoto kai ma ina maka barka da wannan lokaci ina gaida A ɗabi mai kwamfuta mayyama da ke birnin kebbi tarayyar najeriya kai ma ina gaishe ka ina maka barka da wannan lokaci ina gaishe da ahmad ladau girkau shi ma da ke jihar sokoto kebe lokal government ibrahim dan autan zamfarawa da ke jihar zamfara mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara ga sau lokal government magami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio yau muhawarin bakwai kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abokan arziki na farko dai ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulumar jamus ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta dan na har najeriya ina gaida ibrahim haruna dan na har kamaru ina gaida muhammadu dan bare bari dan na har bayan ruwa ina gaida iliya hamidin dan na hannun yamai ina gaida musa malam tanko dan na hannun yamai ina gaida tanko kane na ba ina gaida malaki kane na ba ina gaida alhaji hamza da shi da iyali ne a biya so ina gaida ali bahari dan na senegal ina gaida ambaka dan na senegal ba da bayan haka nan umaru abba ina gaishe shi to duk wanda bai ji na ambaci suna ne ba ina ma kowa barka da haka allah ka bar sa allah ka taimaka allah ka ka kasuwa mai albarka kuna tare da isa bakar tsoho mai albarka a wallon mai mai zamboriyar nijar alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga ulta bangare da magaram jamhuriyar nijar da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan miƙa sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amina arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malama Sambarka, na gaida alkasin baba liman har ina gaida kabiru sule usman ina gaida kadori riga ga dan wulanin warji ina gaida miji soja mai adaidaita sahu ina gaida zuman taxi moto ina gaida isu mai gyaran salula yaya mai gyaran salula tare mai gyaran salula suna kirimu mai sai da waya wanda suke babbar tashar da magaram. Ina gaida Usaini laji Omar. Ina gaida dukkan masu sauraron sashen Hausa na Radio Iran. gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Elaji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar nigeria Assalamu alaikum warahmatullahi sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana Yakubu mai aski bararaka jihar da magaram jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama wannan karshen makon gaida yan uwa da mun arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku da jagoran hashirin Hassan Barka. Ina gaida da tai Maman Sani Dauda Cinwaza da Hussein Star ga kwalliya Baba Lefe Rabon mai aski da Abdulaziz Frezi da duka da yan jihar da magaram ina gaida suka baki da Inusu Makiyayi da Redan Fulani Baba Siniya da Sabi Shau garin karyani ta tasiri unguwar tudu duka dai na gaida su da inu isu madattai duka dai na gaida su yana gaida shi da tahar da alkasun da maman buniya kuba washe da tsoho mai albarka na zafi ibrahim galmalan shagari adda mai kwamfuta alias yakubu daga gwani lawan ali gamadan da kadawar riga gadan fulanin wargi adda mai kwamfuta da duka dai yan bakwar maya duka dai kowa da kowa yana gaida su ga baki da mai magana ya kuma mai aski bararraka jihar da magarin ku tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shi na lafiya lo eh na gode muku da kuka ba mu dama muna gaishe gaishen yan uwa da amina arziki daga farko dai hassan barka ina gaida ka lawa abbali agadas ina gaishe ka lawali andu ya mai kai ma ina gaida ka iliya hamidin kai ma ina gaishe ka muhammadu dan bari bari kai ma ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina jinjina maka ina gaida ka sani su madattai ina gaishe ka isu madattai kai ma ina gaida ka eh, shi tayar agadas gaban madumka aboka na agada baki da kai ma ina gaishe ka rabe mai aski kai ma ina gaida ka rabe sarkin eh, aiki kai ma ina gaishe ka muhammadu dan bare bari kai ma ga gaisuwa kana ina gaida ka duk wanda yi wannan radio mai albarka radio iran ni ne alhaji amman tari daga nan ga yamai duka ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kuna magana da sani bulata daga nan karshe kuna na ga jamhuriyar niger asan barka dubun gaisuwa da watal alheri zuwa gare gare ka da bakan aikin ka na radio iran Dama da kuka ba mu ta gaishe gaishe da farko ina gaida abokina Haruna yana ta kasuwar Gabas garin Agadas. Ina gaida Masta Mai Mai anan kurin daga Jamhuriyar Niger jihar da Magaram. Ina gaida Amma Mai Shayi anan Jan Kadir cikin kuren daga. Ina gaida Abotola Dan kabu-kabu nan kuren daga jihar da Magaram. Ina gaida Dan Iya Mai Wanki da Guga anan otal kuren daga jihar da Magaram. Ina gaida Odi yana nan abokina gaskiya a agaris yake shi ma yana nan dan buge-buge ne dai to dubun gaisuwa da fatal alheri da usama bulladan wanda yake agaris dillalan karurruka shi ma dubun gaisuwa da fatal alheri zuwa gare shi da asan shogoguwa mai sai da legim nan kasuwar gabas jihar agaris a jamhuriyar nijar to kuna magana da sani jimana wanda ake cima bulaca mai zulu daga nan jamhuriyar nijar jihar da magaran karce kurin da to da fatan mujima da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu an bare bare shugaba na fada mazajin daga nya mai nijar to yau muna cikin karshen mako dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya akwai abokina na kaina sarkin aiki na kasa. akwai oho mai albarka mai dubin albarka akwai iliya garkin daura akwai miji mai adili ta sahu akwai su maɗate akwai yako mai aski ba da raka akwai nazibi ibrahim akwai ilis abokina na kaina dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi sarkin aiki daga na hammaradi din kasa na duniya kai gaba daya a gaishe ka gaba dayan ku rankaca kaf lawan lawan aye gano inda ke da inda ka wani san makamaci rana da niki assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio voh radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ne da kullum mai zama da kenan a gare su ne da radio voh muna godiya da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da amanna arziki da farko zani gaida hamisu ikon hamza yaro na gida alhaji isu dila mai nama bukari roga tsaro ga abokina sunushi sultana an gaida lawa alhaji abbali da kina a gaida alkasim shi ma ina gaida shi an gaida shi tayar ilyas mai shago da kaɗan masu fatan alheri wanda suke na a gaida su gaba kiɗin su an gangara an gaida lotoro magi soja ina mashi fatan alheri shi ma an gaida alhaji sunushi madatte ina gaida shi ma an gaida amman da ke can birnin yamai ina gaida shi amma an gaida tsohon mai da shayi girkin dora ina shi ma mashi fatan alheri mamman birni ya kuba a washe da ke can shahar tawo shi ma ina mashi fatan alheri an gaida illi a zirin allah ya kamata na mashi fatan alheri tarihi da angon nata a dudu da tawa mamimi ina masu fata alheri zema kenan da gina agades jamhuriyar nijar biyo ya tumna jin suna muku assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore daga nan jihar da magaran a mai eh da farko za mu shiga sakonnin gashe gashi. farko ina gaida shugaba hassan barka akwai dj alisto akwai abdulman mai ran akwai tsoho mai albarka akwai adayar mai kwamfuta mai yama lokar gama akwai magaji karo su da tankarkar akwai umar mai gatari sha Allah akwai sunusu madattai akwai isu madattai a tashi lafiya biyu na magana ikore mai ramutuwar a jihar da magaran a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana ni ga zangunan mai zan isa da sakon gaisuwa ta ga 'yan uwa ga abokan arziki ina gaida Muhammadu dan Barebari Isufu Madattai Sanusi Madattai Yakuba mai aski ba da raka Sagiru Shab zangunan bagirmi da Zakari Ya'u mai aski wanda yake nan kasuwar Lawali Hamma da Malam Yakuba shi ma nan kasuwar Lawali Hamma da karshe ina gaida kai kanka Hassan Barka Assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama dangance da karshen mako mu gaida dan uwa da amannan arziki mai muku magana alkasun babali har daga jihar Agadas to da farko ina gaida duka masu shirye-shirye a wannan gidan radio musamman Hassan Barka ina gaida Sanusi Madattai da Isuf Madattai akwai Dazman Takasi Moto akwai Yakuba mai aski ba daraka akwai Rabilu Malam Adam sarkin aiki na ƙasa a jihar Maradi to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina gaida kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Inda kuma ga shirin na ƙisoshin rayuwa. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu da kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. salma jinjina kai yayi yana murmushi ya ce suna mai daɗi yi kuma abdallah wannan abokin nawa kabir sunan shi gashi mu duka a hanya muke ko zan samu lambar wayarki idan ya so sai mu yi magana dan allah salma ta ce kai hakuri kawai kabir ya ce malama salma ba za a iya haka ba da Allah ya haɗa ki ko ba komai ai musulmi ne ki duba sunan Allah ki basa hannu ta mika masa saurin mika mata wayar sai yayi yana murmushi bayan ta saka masa kabir ya ce a'a ka kira ta mu gani dariya salma ta sa jin abin da kabir ya faɗa kabir ya ce ai gaskiya na faɗa don wasu matan ba sa ba da lambar gaskiya sai ka tafi kana murna ka je kana shirin ka kira budurwa sai ka ji wani kato ya ɗauka wani lokacin ma wata matar aure za ta ɗauka girgiza kai salma ta yi tare da buɗe motar ta daidai lokacin wayar ta ta yi kara abdullah ya ce na gode salma rufe motar ta yi ta ja ta yi gaba numfashi abdullah ya sauke yana faɗin abokina na yi matar aure fa kabir ya ce ko baka faɗa ba na yi mamaki wai yau kai ne kake ma mace magana lallai yau mami za ta ji labari mai daɗi abdullah ya ce wallahi ta shiga raina lokaci guda kabir ya ce mu je kada ka makara insha Allah za ta amince da kai Sallama Abdullah ya yi makabir ya nufi ofis cike da farin ciki. Haka kawai yake jin wani sabon yanayi yana shigarsa. Fuskar Salma kawai yake gani tana murmushi. Addu'a ya yi akan Allah ya sa kada a ce wani ya riga sa. Da haka ya nufi ofis bakinsa dauke da addu'a. Sannu murmuru sanda. dan allah kalli da waɗannan mutanen suka maka duka kamar sun samu bawa dan allah marusan da ba da ni ba ka gyara halinka wannan abu kaɗai ya ishe ka darasi gaba ɗaya unguwar ta ɗauka a kan kaima wata ciki har ta mutu duk inda ka je maganar ka ake yi kuma ba komai bane ya ja maka wannan abin sai halinka ai ba kai kaɗai bane matashi a unguwar nan ba yaran gidan alhaji sani me ba sa yi amma da yake halinka ne ya fi fitowa fili kowa kai kai yake gani a matsayin mara jin magana anuwar dan gidan alhaji sani har da yake da shi shege amma har yanzu ba kowane ya sani ba kasancewarsa tamkar salihi sa 'yan unguwa suke masa kallon mutumin kirki gida gare sa guda a can kasan layi kuma yana kai mata kullum motarsa cikin bakin gilashi take babu wanda ya san tsiyar da yake ɗaukowa me yasa shi ba a ja masa shari ba sai kai ni da matsayina na mahaifiyarka na gaji da wannan halin naka da a ce ka ji maganar mu da yanzu malam ya je gidan su jamila an gama maganar auren ku amma babban abin bakin ciki ma mahaifinta shine mutumin da ya rako masu neman ka gidan nan a gaban shi aka yi komai ta yaya kake tunanin malam zai iya tunkararsa da wata maganar aure kaga rashin jin maganar mu ya ja maka duk da an wanke ka amma mutanen unguwar nan ba za su taɓa yarda da kai ba ina tunanin da ƙyar mahaifin jamila zai baka auren jamila sai dai ka nemi wata a zabar sardauna ya tashi jin abin da na ta faɗa kallon malam ya yi wanda tun ɗazun yana jin su bai yi magana ba matsawa yana cije leɓe saboda zafin da yake ji a wajen da aka doke sa hannu malam ya riko hawaye suna zuba masa yana faɗin dan allah malam ku yafe mani na san na daɗe ina aikata kuskure a rayuwata ban san so nawa na bata muku rai ba wallahi daga yau ba zan kara bata muku rai ba don allah malam ka taimake ni kada na rasa jamila wallahi ba zan iya jure ganin wani ya aure ta ba kowa ya san ina son ta na dade ina ɓoyewa saboda bana so ta raina ni ganin tana makaranta ya sa ni tunanin bata kai girman da zan kula ta ba na bari sai ta gama sannan na sanar da ita da amincewar soyayyarta amma ganin mutane suna so su kwace mani ita ya sa na furta mata kalmar su wallahi duk matan da nake kulawa ba wai ina tunanin aure ko ɗaya daga cikinsu ba ne allah ya sani jamila nake so na gaskiya dan allah malam ka je kada na rasa jamila murmushi malam yayi yana girgiza kai kallon sardauna yana faɗin yanzu kam ai ka zama alƙalin kanka na yi maka abin da zan iya saura ya rage naka ganin ko me kake so mu ne muke maka yasa ka sangarce da yawa saboda haka ba zan shige maka gaba wajen daidaita tsakaninka da jamila ba daga yau ina so kai ma ka zama namiji juyawa sardaure yana kallon inna tare da turo baki inna ta ce kama daina kallo na ba ni ce na ce ka je kai abinda zai yi maka tabo ba saboda haka ka je ka gyaro komai da kanka idan kuma mahaifinta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 tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatu barka masu saki saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sanin muke tattaunawa kan harkokin da shafin rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magana annabawa don jin su. kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku kadan rajiyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka tare da mu don jin abin da shirin yake da da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria da ke kungiyar rap da rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har yala yau shine shugabanta na dawa shehun malamin a yau zai ci gaba ne da yi mana bayani a cikin littafin kaifin rabin a bayana na aliyu fallah. malam muke saurare insight billahi samil ali min ash-shaytan lain rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa ala afdal khalqillah habibi alamin الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين wa ala jami'il anbiya wal mursalin wannan mutum ne Allah ya jarabe shi da ciwon kafa mai tsanani ba bati ba kwanciyar hankali sai yake ga wani aminin sa aminin ce gaskiya wannan ciwon yana buƙatar ganin likita kwararre kuma za a iya samu ne daga wani ƙauye yake ko a asibitin nan Gombe ko a Kano je asibitin kashi ce kuma kana buƙatar akalla ka samu miliyan ɗaya da zaka tanada dan haka shi kuma bai da kuɗi amma yana da mahalli yana da gida yana da 'ya'yan shi uku maza mace ɗaya sai tunani sai je sai da da gidan shi miliyan uku amma sai ya tsara ya ware miliyan ɗaya na jinya miliyan ɗaya sai wani gidan amma ka san dole wata unguwa ce wanda ya fi zama dai gidan da za a siya na miliyan ɗaya zai zama bai kai wancan ba da nau'in unguwar da yanayin maginin ya ce saboda kai ya zo ya mutu ya bar su a gidan haya ya yi shawara ya tsara haka nan sannan ɗaya miliyan ɗayan ya ware dubu ɗari biyu wa ƴaƴayensu da za su karasa karatunsu su samu satifiket da za su ci gaba da aiki sai dubu ɗari hudu ya ajiye shi da niyan yassa lokacin aurenta ya kusa a sai mata kayan aiki a kai ta kaga duk kudin nan ba abin da ya aje wa shi sai na jinya wannan dubu ɗari uku a daren da aka siyar kudin kafin ya fara sarrafa su kawai sai ga barayi cikin dare sun dira a gidan suka zo suka ce kawai shugaban barayi ya ce akwai miliyan uku a nan sai ce eh gaskiya ne akwai miliyan uku amma ka hakuri amma bayanin abin da za a yi da su in ban yi haka ba ban makai na adalci ba kuma ban muku adalci ba ban makai na adalci ba kuma ban muku adalci ba lallai lallai zan yi maka bayani sai ya ce waɗannan miliyan uku ga abin da na niyan yi da su ina fama da rashin lafiyan ciwon ta. ya kawo musu bayanin cewa na ware miliyan ukun nan ne miliyan ɗaya zan sayi gida saboda ƴaƴana, kada in mutu in su a gidan haya miliyan ɗaya na ware saboda jinya miliyan ɗayan nan ɗari shida daga ciki na ƴaƴana guda uku ne da kowannen su dubu ɗari biyu ne zai ƙara samai karatu su samu satifiket saboda su yi aiki ɗari hudu na 'yar uwarsu ce da ta isa aure ana shirin aure aurenta yake son wannan za a sai mata kayan ɗaki shugaban barayin yana jin wannan don ya faɗi sunayen yaran ya ce wannan ne ɗaya daga ciki ya cire mishi abin da aka sa kawai sai gashi ɗan shi ya ce eh ce to shi ne ya gaya mana wannan ya ce mu zo mu karɓi wayannan kuɗin mu raba biyu mu ɗauki rabi miliyan ɗaya da ɗari biyar mu bashi rabi ya zami da shi uwar ta ce kuna wa Allah ku taimake ni ku kashe shi suka harbe shi kawai suka fita da asuba suka sanar da cewa barayi sun shigo gidansu an kashe yaro bayan an je an yi jini an binne shi da aka taru sai mutumin ya sanar da mutanen unguwan ya ce na sa ku ne na gaya muku barayi sun kashe shi ne saboda ku taimaka mana kakkuban mu da gawa amma kun ji kun ji abin da yaron nan ya aikata ga hukunci shin wannan hukuncin bai dace da shi ba ya dace da shi me amfanin irin wannan dan kaga iyayen salihai ne kalli irin uban yana tunanin in ya je jinya akwai wani ya mutu amma shi ya sadaukar da komai saboda su amma saboda son zuciya waki iya ce bata daɗe da faruwa ba Sai aka yi bidiyo clip ta a darasi sai na ga cewa ya kamata wannan darasin ya wanzu a nan ne kuma za a gane cewa ɗa ba kowane kake nema ba akwai wanda suke roƙo saboda kawai ba su da ɗa su ce Allah ka ba mu kowane iri ne mai hankali zai wannan ta yi ka haifo wanda zai halaka ka nema so a nan gurin kana bukatan addu'a Allah ya baka ɗa salihi saboda in ba haka ba wani hani ga Allah baiwa in ka ga Allah ka roƙa ka roƙa ya hana ka to akwai hikima ka ban ma Allah wannan zaɓi ɗin Allah ya tanadan maka masu amfani a lahira wani lokaci ɗaɗayan zai iya zuwa ya harrafa mutum masu rado kwallo ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rajiyon biyu hausa da ke birnin tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan kisar suratul kafi kun san kissar nan ta suratul a yanda wannan bawan allah wanda malamai suke cewa khidir ne ya zo wani gari ya ga wani yaro ya kashe shi annabi musa ya ce ka kashe rai ba tare da rai ba da ya zo ba shi ansa sai ya ce wannan dan yana da iyaye salihai ne amma allah subhanahu ta'ala ya san wannan yaron in ya cigaba da rayuwa sai ya halaka su shi zai sanadiyan su ya maishe su yan wuta sai allah subhanahu ta'ala ya ba da izinin takwini kan a yi amfani da wannan dokan wajen ne wajen kawar da shi a doron kasa saboda haka duk abin da allah subhanahu ta'ala ya yi za ka samu akwai hikima a ciki shi yasa wannan mutumin zai kunji kissarsa shi yasa a nan gurin ya tabbata a ilimi cewa yawan shan giya faqad sabata fi tibb hadith a likitancin zamani ya tabbata annal idman al khamri cewa dagewa da koda yaushe mutum ya zama cikin giya yusabbibu lil mudmini ikhtilalatin fi khalayil mukh yana sababawa shi mai shan giyan wanda ya zama dan giya ya samu matsala a cikin wasu sinadarai a kwakwalwarsa wal asab mimma yaj'aluhu insanan ghairu sawi zai mai da mutum ba na tsatse ba duk mai shan giya da can za ka sami irin wa'annan ma suna faɗawa kwata suna waye ka ga mutum ba natsuwa tun muna yara akwai wata mace ake ce mata yan gabi mun sha ganin ta ta zo ta faɗa kwata ta yi waye waye wani lokaci sai muna shira na mahaifiyata ne magana ta ce ai tun muna yara ashe tsohuwa ce ta girma mahaifiyata ta ce tun muna yara ta fanɗare kuma iyayenta gidansu ma gidan malamai ne ta daga tudun wadan zariya tana zuwa sabon gari tana shan giyarta to har muka taso a haka take ta je ta bugu ta faɗa kwata a nan waye haka rayuwarta har ta gama rayuwa mahaifiyata ta ce wallahi mu ma tun muna yara ne to akwai gogaggu yan zamani zamani wa'anda su suna sha da dabara ba su sha yi su za su yi waye ba za a gane ba ko su sha da daddare da safe ta ke su to duk da haka dai tana da illa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaji abubuwa masu daɗi na halaliya dan me mutum zai dage sai ya yi amfani da abin da baya da kyau saboda haka can giya yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da mutum rashin lafiya kwale to idan wannan mutumin ya canza kanshi sai ya zama da shi ma ya haifi da to kaga zai zama ya gadar da wannan cutar a jikin yaron kama annal idman ya turku asaruhu dara wa sai'a ala abna'il mudminin yace shan giya da yawan shan kwayoyi masu samaye yana haifar da up. tasiri mai cutarwa mummuna a 'ya'yayen waɗannan mashaya din fayantizu atfalan munharifin fi tafkirihim sai ga a ƙarshe ya fitar da 'ya'ya fandararru a tunaninsu wasu lokin da ayyukansu aw yantizu atfalan yu'anuna min amradin adida wa tashawuhat khalqiyya kaga ko kuma a haifi yara suna fama da wasu cututtuka da wani nau'i na tashwihi na rashin daidaito a halittarsu ka adami tasawil jamjama kaga kan mutum ya yi wani iri sai a gan shi ya zama wani iri aw kasrul qama ko ka gan shi an halicce shi wani irin nau'i dan kut akwai na halitta akwai kuma wani a'a yanayi ne ya haifar da wannan din au ta'khirin wa inhirafin fi numuwil quwa al ko ka samu mutum ya sami karancin bunƙasar kwakwalwa ga kwakwalwar shi ba ta girma jikin yana girma amma da kwakwalwar yara ba wayo ka ba su zakira ga raunin ba. basira aw bulhu ko ya zama gaula aw wa ma sha ba zalik duk wani abu dai da wauta da rashin abin da ya shafi hankali sai ka samu mutum ya samu kanshi akan haka wa kan zakarat ba'dul isaiyat wasu bincike da aka yi analysis aka yi bincike an ambata anna min baini kulli khams mawalid fil wilayat al a America United States ke ce wilayat al-muttahida wannan kasa ta America a dukkan 'ya'ya biyar da za a haifa hunaka mauludun mutminun alal koken za ka samu a cikin yaran sai an samu ɗaya wanda ya zama ɗan kwaya suna shan koken suna saboda wasu kwayoyin da gangan ake ƙirƙirar su ya zama na in mutum ya riga ya jefa kan shi fara amfani da su kuma ba zai iya rayuwa sai da su wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin wa ala to masararo ga shi dai malam ya buɗe mana sabon shafi to amma lokacin namu ƙayyadadde ne da ƙarshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na ƙungiyar raf da surul akaram foundation da ke kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai da ya yi mana da dimin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran na kasar Iran ni awar kuyin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. da haka muka bi karshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkara mu yi ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.